zuwa ta bakwai insha Allah wajen Allah da ya ce wa zabi na hulɗi furojin afirto ah, kafin mu ci gaba ga wata tambaya amma gaskiya na yi ta kokarin da ya gane ta amma ban gane ba don haka mai ita za mu bashi haƙuri ba mu san abin da yake rufe ba ni neman gane ba sani ba ko masu tura mana tambayoyi ma ba su iya karantawa ne su gane sannan sai su tura mana kawai ba dai ni ban gane abin da yake rabi ba saboda haka za mu ba shi haƙuri da masu gasar kuna mun dawo muku jinci ya ka yake rubutawa don mu fahimci mai ne abin da ake rufi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 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون tabaraka wa ta'ala ya ce daga cikin sifofin waɗannan masu imani ita su da waɗanda daga farjojin su suke kiyaye ba kuma ya illa ala jikin sai akan matansu kadai au ma malakat aibanuhum ko kuma abin da su ya mallaka wa innahum su ghayru malumin ba su zama ababen zargi ba kan wannan amma duk ta zawara a zalika wanda biya nemi wani abu koma bayan haka ubangiji ya ce waɗannan kumul adu su ne masu keke da iyaka mun yi magana akan cewa akwai fitnatun tunisa wa ibzul farj wato fitina ta mata da kuma tsare farji waɗannan ayoyin duka Allah ya gina su a kan tsare wanda zai na kullum kurojin zo. shi wannan farji yana da buƙatu da yawa wanda yake halakar da ɗan adam kuma baya iya yiwuwa sai a lokacin da mace ta ba da haɗin kai shi yasa za ka ga maganganu sun fi yawa a kan ɓangaren mata domin idan mata suka ce ba za a yi zina ba to ya ba za a yi ba saboda ba za ka iya yin zina ba dole sai da mace kuma kada su ji ana ta magana a kansu manzo Allah yana cewa ban bar wata fitina ba da tafi cutarwa a baya na kamar mata matan su dauka ko tsargansu a kai ba tsargansu a kai ba connection da ubangiji ya hada na halittar mace dangane da namiji connection din mai karfin gaske ne domin allah ta baraka ta'ala ya saka wannan hanya ita ce cikin kasar dan adam da hayayyafarsa da ci gaba wadda da dan kasuwa yake kasa kaya ya ci riba ya ta tara kudi to haka ita kuma mace take tara 'ya'ya to hanyar da za a bi a samar da 'ya'ya kwano connection din ba na wasa ba ne domin in an rasa sha'awa to waɗancan abubuwan duka na samar da ɗan adam ke don ba zai samu ba sau da ta sha'awa ta kan kai mutane su sadu da wasu kuma sai a samun da ɗa idan ba a sadu ba ɗan zai yi wahala ya sadu shi allah da ya halicci namiji kuma ya halicci mace ya saka <clears throat> sha'awa A kan namiji da yawa ta kuma mace an saka mata saukin miƙa kai so saboda haka shi za ta ga lamura sai su zaman to gasu ne kuma shi namiji ya fi wato abinda ake kira kamar wato za mu iya cewa ya fi yawan alkafura sama da mace an san alkafura ko na to ne alkafura yawa ko abu yana da hatsari namiji ya fi shigar da tausa sama da mace da aka shi sama mai tafsirin alkabir yake cewa da allah yake ya tsaro na ka'anin mahidi suna tambayanka akan al-mahidi almahidu ismul fa'ili ne amma da yawa ana fassara shi suna tambayin ka akan jinin haila ba jinin suke tambaya ba gurin da yake fidda jinin ake tambaya a kansa ka dai gane magana ko ga wani tambaye gane ba gurin da yake fidda jinin ba jinin kansa suke tsayo shine almahidu ismul fa'ili wanda yake tumbuɗo da jinin wannan kuma kaga shi ne inda ake saduwa da ita ko na kasan azumi yake kada mu zurfa babba ya ce wani ya fara abin da ba shi ke nan ba ba ka ba ne? aha to shi wannan gurin da yake fitar da ginin mai tafirin kabir yake cewa allah cewa ya fa'a tazilun nisa'a fil mahidi wannan gulis da yake fidda jinin ku ne sun ci mace idan tana jinin saboda yana da hatsarin gaske wajen sha'awar namiji da afkawarsa ya ce ba don allah ya ce fa'atar zinub nisa a baku ne sance su in dai da kawai allah amsarsa da ya yi Ya ce kuwa a rashin lafiya ne cuta ne kadai ya tsaya a gurin ya ce to da namiji zai iya alkafura in dai rashin lafiya ne zai afka masa amma da aka kawo fa a tazilu to ya shafi imani ku in Allah ya ce ka nisanta to ka nisanta amma da cewa aka yi ba wai ka nisanta ba kawai cuta ce a gurin za ka iya shiga da yawa za su shiga wallahi to a yanzu ma an ce fa a tazilun akwai masu shiga akwai waɗanda jarabar su idan ta tashi sukan sadu da matansu da al'ada sai a zo a yi kama tambaya kaga kenan fitinar tana da girma to shi mahalicci mace shi ne allah mahalicin namiji shi ne allah likita dai baya halitta ka kuma likita baya halitta mace wanda ya halitta shi ya san irin connection din da ya hada shi ya sa da aka zo batun fita sai allah ya ce wa mace ka yi fita ba na ado ba kada ta sa turare kada ta yi ado ta lullube jikinta to ba ta iya sanin sirrin da ubangiji ya sa a yi wannan abin din Allah yana kawar da karnarci, saboda ya san connection din shi ne mahalicci duk wata mace da za ta ji an ce mata ta sa hijabi ta ɗauka karan kanta take duba ba ta san halittar kanta ba kuma ba ta san jarabar da Allah ya kunsa a zukatan waɗanda za su haɗu da ita ba fitinar sha'awa ba ne ba ko kun gane magana so shi yasa da ji ana cewa a bambar wata fitina ba wata za ta cutar da imani ta cuci namiji ta lalata masa imani kamar mace kuma farkon fitina da ta faru a bane isra'ila mace ce mata ne domin kamar yadda muka ambata biya ɗaya daga cikin magabata su fiya suri yana cewa da wuya almar'atu ta murru bin rajul mace ta wuce ta wajen namiji da wuya bai kalle ta ba yana da wahala sai dai dai to kuma idan ya kalle ta me yasa yake kallon wanda watakila ta yi nisa ma yana binta da kallon. so kaga kenan connection din da ubangiji ya hada yana da karfi saboda haka idan mata sun ji ana can magana cewa su yi hijabi su yi kaza su yi kaza ba wa su aka ba mahalicin ne yake nema ya kare ta ya kare namiji daga fitinar afkawa mu cikin fasadi domin galibi abin da yake faruwa daga suturar da mace ta sa za ta iya jan hankali daga tafiyar da take za ta iya jan hankali daga maganar ta za ta iya zan hankali shi ya sama ka kaga halittar jikin ya zama kana da baki kana da shi kana da hanci kana da shi kana da wane ne kana da shi duk wani abu da ka sani har kai ma nonunan kana da shi a kirjinka amma na ta sai aka yi shi kawai ta yadda watakila kai in ka kalle shi zai ja maka hankali haka ne ko to an na kada ma ka gani saboda in dai za ta bari to fitinar za ta iya faruwa haka ne ko ba haka ba so shi ko Allah abin da baya so ka je ka saka ka a mahaifar da bai halitta ba kuma wata watakila a samu haduwar dacewar halitta ta hadu za ta samar da ɗan adam ta inda bai kamata ba wanda kai ba ka son a samar da kai ta wannan hanyar kowane mutum baya son a haife shi ta hanyar da ba uba ko ba a san ubansa ba ko uwansa karuwanci ce ba wanda yake son wannan to in an hana ka ka je kai ba a taimaki wani ba in kana ganin ba a taimake shi ba to kai da sai a ce ka fito ta wannan hanyar ba ka so ko so shi yasa za ka yi ta jin maganganu akan mace ana magana kaza a a eh, abin nan la tusafir nan muka tsaya ko la tusafiru mar'a illa wa ma'a zu ma'aram anan muka tsaya jiya daga cikin abin da manzon Allah yake nuna duk hanyoyi ne da za a bi na kare kada mace ta yi tafiya wato sai tare da muharram domin tafiya yanki ne na azaba dan adam yana bukatuwa ko shi da ne da ƙarfinsa da komai yana bukatuwar taimako watakila in mace ce ta tafiya ba kowa kuma guzurin ta ya kare ko ta shiga damuwa watakila da wuya wani ya taimaka mata don allah sai dai dai wani watakila zai ke zai taimaka amma shi ma sai an taimake shi ta hanyar shaida haka dai ko ba haka ba so duk ana samu wanda yanzu kana gani ma wani lokaci ah, sai a raba arzikin ƙasa a baku na jihar ku ko a baku na jihar ku zo ku yi aiki da shi amma wani saboda mukamin da ya samu a gwamnati sai ɗauko yar wata jihar kuma ya saka muku ita kurin ɗabiyansu kuma kuɗin su yana can na wani aka ga wani ya ɗauko inyamura don yana amfani da ita ne ko ba a samu to yanzu me yasa ka ba ta aiki da matasa zuriyar a garinka kuma ba ka ɗauke zuwa aiki ba ka ɗauki wata me kenan ko ba ka ji wani ne a bisa jima mai jubar kuma mai a ba a san jubar mai na ok ya fahimta ka tsoron allah to waɗannan waɗannan ba yanzu to shi kawai ni a ina da an saboda ka wannan fitinar ita ce Allah yake wato yake kawar da mutane daga kai cewa daina yin waɗannan abubuwa Allah baraka wa ta'ala a cikin wannan aya ya nemi mu'mine su tsare farjojinsu muka yi magana kan fitina da tsare farji daya daga ciki ne mun tsaya akan lamba ta sha ɗaya cewa la tusafiru mar'a illa wa ma'aha maharamin ko sai tare da ita akwai muharrami haka ne ko shi ma wannan idan ta kalle shi mai ake karewa ana kare gudun faruwar wato barna saboda kada mace ta je ta shiga wani irin hali wanda bai dace ba wato har a kai ga cewa an shiga wani fasadi waɗannan su za mu iya bari daga cewa fitinar mata za mu shiga wani abu daban na alwiqayatu min fitnatin nisa me zai kare ka daga fitinar mata na ga shi ma wani yana da muhimmanci cewa kai magana a kyau, su alwiqaya abinda zai kare ka daga barin fitinar mata matan su yi haƙuri ba wasan su ake ba kuma ana faɗin abubuwa ne saboda wato su suke ba da ƙofa misali sannan kuma su suke ɗaukar ciki su haife to kaga kenan za a iya samun ‘ya'ya da ba su halatta ba cikin al'umma amma ta ɓangaren su so ne ne abin da zai kare ka daga wannan abu na farko malaman suka ce al'imanu billah babu babban jigo da zai iya tsare dan adam daga fitinar mata kamar imani da Allah domin duk lokacin da ko za ka yi wani abin da bai dace ba ko kalla ko tabawa ko amfani da shi ko wani abu mai kuma da haka in akwai cikakken imani to ba za ka yi ba saboda ma shaidar da manzo Allah yake badawa shi ne la yadda zai shi da yadda ne wa huwa mu'min mai zina ba zai yi zina ba lokacin da yake zina yana da imani ma'ana kenan kamar sai an cire masa imani a ajiye shi a gefe sannan ya iya aikata amma kana tuna girman Allah da kudurarsa da azabarsa zai yi wahala wannan abun ya kama zuciyarka ka iya yin zina in dai a lokacin da kake zina za ka iya tuna wannan girman Allah da azabar da ya tanada da imanin cewa zai kama ka zai kuma yi maka azaba kana tuna wannan in dai zuciyar ta karbu da imani yana da wahala ka zo ka aikata wannan aiki sai dai shekar da yake yana nan yana ta rinjayar mutane allah tsare suka ce al'ibanu billah shine mataki na farko da zai baka kariya daga barin fitinar mata wal khawfu min Allah na biyu ne tsoro daga Allah an gane tsoro daga Allah yana daga cikin manya-manyan abubuwa da su ma shi ma zai taimaka maka wajen ne wajen wato aikata waɗannan ayyuka sannan da tsaro da ubangiji yake iya baka idan ya sake kasa kasa ya bar ka da shaidan bai ka kariya ba to za ka shiga halaka amma idan allah ya ba ka kariya ta shi sai ya kare ka da al'insiya wara a shahawar sai allah ubangiji ya tsare ka a bayan wato sha'awar da kake da ita abu na biyu da zai taimaka wajen cewa baka afka ba abin da zai tsare ka daga afkawa cikin fitinar mata shine rabdul basar anil muharramat rufe idanu daga barin kallon abubuwa na haram ka rufe idanu ka daina kallo wannan ko a wayarka ko a zahiri hakika ka gamu da mace ta zura mata idanu duk motsin da ta yi kallo akwai fitina akwai fitina a ciki su ba wai ba su da sha'awa ba ne matan suna da shi amma babbar matsalar shi ne ba sa iya fitowa da tasu sha'awar a mafi rinjayen lokaci sai in kai ka nemi haka ko da magana ko da kallo ko da kyauta ko da wani abu wanda zai bude maka hanya da haka ne to bawu ya kai ta ita kuma ya ta sallah to tsare idanu daga barin kalla da tsare zuciya daga barin tunowa wannan yana daga cikin abin da yake iya taimaka maka ya kare ka daga barin afkawa inna nazara yasburu fi qalbi khawairu sayyi'a kallo yana ba da sakamako a zuciyar ɗan adam na wasu hatsarurruka masu muni hatsari mai muni wato zai iya saka ɗan adam da aka hatsari mai yawa zai iya shiga cikin al'amarin sai ya to cewa yanzu ka shiga wato wani hali kallon yana iya haifar maka da matsala da hatsari a ranka wannan ke da haka shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yace kullil mu'minina yaghuddu min absarihim a gaya wa mu'minai su rufe daga idanuwansu wa yahfazu furujahum su kiyaye farjejinsu zalika azka wannan shi ne yafi fi tsarki a gare su inna allaha Kabiru bima yasna'un Allah mai ba ku labari ne daga abin da kuke aikatawa banda wannan abu na uku shi shine mudafa'atul khawatir abubuwan da suke tasowa a zuciya suna ingiza ka yi kokarin ka su annal kawatar sayyi'a fil qalbi khatar irin wannan tunkudawa da zuciya take yi hadari ne kira da ga mutum ko ya je ya fade ko kuma dai yayi wani abu wanda yake bai dace ba galibi ma za ka ga fadin take da ƙarfin tsiya ko ya ja yar yarinya karama ko wani abu mai kama da haka ya je yi saboda wannan mudafa'a din da take tasowa daga zuciya tana ingiza shi sai shi ya share masa komai sai rinka nuna masa kamar ba komai watakila sai ya je ya aikata aikin ko yana cikin aikata aikin sai kuma allah ya turo wani shi kenan sai fallaka ta faru ko ya taɗawar filkar biyar da fa'ul insa, wannan abin yana bunƙasa a cikin zuciyar ɗan adam shi ya za ake son kai auren ya fi alheri waɗannan abubuwa guda uku suna daga cikin abubuwan da za su kare abu na hudu annika ka yi auren kawai shi ne babba shi za cikin hadisin ɗan masaud yake cewa ya ma'asharar shaba an istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati fa alayhi bis-saw fa innahu ya ku taron matasa mai ta hadisi ya kira matasa saboda sabuwar balaga su suka fi kowa hatsari akan wani wannan gaba don haka suna daidai lokacin da shekan yake iya ingizawa ya kuma tura su akan wannan abin shekara a nan manzo Allah ya kirayi taron matasa ya kuta taron matasa sau malin saka abin kumul ba a ta wanda ya samu kuɗi da zai iya yin aure to faliyata zauwaci ya yi auren wanda ku bai samu damar samun kuɗin da zai yi aure ba fa alaihi sau na bai ta na umarce shi da ya rinka azumi domin azumi yana karya sha'awa imam bukhari ya fitar da wannan hadis sau da aka kenan wannan namba ta hudun za ga kuma tana da ɗan wahala tun da a cikinta akwai yunwa akwai kuma shan kishirwa to za ka yi azumi don allah ya kare ka daga barin yin zina ko za ka yi azumi saboda lada duka biyu duka biyu za ka yi domin duk wanda ya sadar da umarnin annabi to yayi ibada sadar da umarnin ibada ce hannuwa daga hannun shi ma ibada ce abu na biyar shi ne asiyam liman lam yastafi izawaj wanda duk bai samu harkar da zai iya yin aure ba saboda hadisin da muka gabatar wa ban lam yastafi fa alaihi bisaw wa innahu wuja to yin azumin kansa kariya ne daga barin mai wato daga barin wannan zina abu na shida albu'udu an amakinin fitan ka nisanci guraren fitina ina ne guraren fitina tambayar ku ake ina ne guraren da suke da fitina gidan rawa ko da gidan mata biyu wadda inda za a haɗu da maza da mata a cakudu wurare uku kasuwa za ka iya barin ta kuwa anya na na yi ita kasuwa Sharrun majalis ba wuraren fitina ba ne ita sharri ne ma gaba ɗaya haka ne aka biya mu sharul majalis al-aswar wa khairul majalis al-masajid wuraren da suka fi ko'ina alheri a wuraren zama masallaci wanda ya fi ko'ina kuma sharri shi ne kasuwa ɓangaren da aka bi aka mai da kasuwa ta zama sharrul majalisi daban yake da ɓangaren kuma abin da muke magana na fitina za a iya samun ta a cikin kasuwar ita wannan fitina amma ita da yake yawanci idanuwan mutane suna nan a ko'ina to irin wannan fitinar sai ta zama zai zama da sauki ta fi samun sharrin sirri ba sharrin albus tabile ƙarya rantsuwa a kan ƙarya su kuma sun fi yawa a wannan gurin amma da kamar wani wanda yake gidan rawa to shi kam rawa dama raƙas raƙas ne wato jiki ake motsawa. wanda yake yusirul fitna yana tada fitina ne shi a fili saboda idan mace za ta yi rawa to in ba ta rawa ba ma ya aka tsare balle kuma za ta yi rawa na tun da ajiyar mun karanta hadisi in ta fita ta shirafa har ko shi da surar halittarta da surar magana duka suna ba wa namiji sha'awa kuma suna tayar masa da fitina tunda shaidan ne in tana tafiya yake girgiza ta daga ko ina yana motsi a jikinta wanda watakila kuma ya tayar maka da wata matsala to sai aka ce kuma rawa ma take to in tana rawa kan tana tafiya ma haka kawai ga abin da yake faruwa balle kuma rawa take to ai kafin abin ya fi fitina ko so nisantar gidajen rawa yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka maka ko cakuduwar mazan da matan a wuraren da kila ba abin nan ba ne a kila ba wani rawa ba ne amma dai gurare ne waɗanda suke ana cakuduwa maza da da mata to haka kuma kasuwar ma ita ma ana iya samun cakuduwar mazan da matan ko sannan ana iya samun maganganu watakila ma musamman idan kayan mata kake sayarwa watakila suna layi za ka ga baka za ka ga fara za ka ga doguwa za ka ga gajeruwa za ka ga yar lukuta za ka ga firiruwa za ka ga har dai kalan da kake so dole sai sun shigo shagon in ba ka san yar lukuta watakila wata ce za ta nan ita kuma mai yiwa kalar ma da ka fi so amma mai yiwa tana da minti. maka zage kana magana akwai fitina watakila da azumin ka akwai fitina neman kudi kake amma kuma shaidan ma yana neman ka har yanzu ah, ba ka bari kana neman kudi shi kuma shaidan yana neman ka a wajen neman kudin ba cewa muka yi kabar kasuwar ba amma dai lalle daga cikin abin da muka faɗa wanda zai iya baka kariya daga fitinar mata to dole akwai ne santar guraren fitina wannan shi ne na shida mun yi magana tsoron Allah da tsoron ma da ce fa inna na na ishu yau mu dai a yau muna rayuwa ne fi zamanin fitar muna rayuwa a zamanin fitina an gani wato a tsaro zalika fi wato Majalla? hakan din yana bayyanuwa a cikin mujallunmu jaridunmu an gane ko kasuwanninmu gurare daban-daban waɗannan abubuwan suna bayyanuwa wato abinan abinan ah, su ne tashoshi irin na abubuwa intanet duka waɗannan abubuwa duka gurare ne waɗanda suka zamanto cewa ana samun fitintinu Gaba ma da sai ce fa'alaita bil shira malai ce ina umurtan ka da ka guje ma waɗannan guraren yanzu idan baka je kasuwa ba idan baka je gidan rawa ba ko idan baka je inda ake takuduwa ba to kuma za ka je kan wayar ka ko ita kuma ba da za ka samu a wayar su sun loda batsa to kaga bai tsira ba baka tsira ba wallahi saboda shedan ya same ka a wannan gurin domin duk abin da wato duk abin da in an kalle shi zahiri zai bayar to wayar ka za ta iya bayar ba dama ai watakila matar ta yi magana ne to kana jin maganarta matar kila ka ga wani launin jikinta to kana ganin launin jikinta matar kila ka ga tsiraitin da ne to yanzu kana gani kana ganin ana motsi to menene abin da mai rai in ma za ta yi ba wannan ba illa kawai wannan abin da ya shiga tsakaninka da shi shine glass ɗinka na screen shi ne kawai to amma kuma ka kula yadda glass ɗin screen ɗinka kuma zai gyara ka ba kamar yadda ta fito a zahiri ba ne don screen ɗinka ya fi gyara ta to kaga kenan ma sikirin ya fi ma abin nan kenan ko tun da zai fito da ita da komai ya kankana ta kuma watakila kai da kanka ma a cikin wayar akwai gurin gyara kala ba mamaki to kaga sai ka shiga da kanka shi kenan direct kana gani tun a bakin kofa kake daga nan kin ba ka ba har tsulum cikin jihar na kuma da kana bakin kofa ne watakila daga nan sai ka shiga nawa ne za ka ji wasu mutane na sabajin ana yi ma wani malami tambaya wai wani yana cewa shi in bai kalli bulufin din nan bai ga tsirai ba ya sha'awar matarsa ka ji shaidan fa ka ga wacce allah ya halatta amma shaɗan ya zabiyo wai bai da sha'awa a kanta sai ya kalli haramun din nan tukunna yake da sha'awa a kanta wato sai ka yi zinar idanu kayi zinar kafa ka ta hannu ka ta zuciya ka yi ta komai sannan kake iya sha'awar ka. kenan shi ya sa yake maka mu fa a wannan zamanin na ishu yau fi zamanin fitan Allah muna rayuwa ne a zamanin fitina kuma waɗannan abubuwa na fitintuno suna bayyanuwa cikin mujallu cikin jaridu cikin kasuwanni kafafen intanet ko fuda'iya shine tashoshi na tv da ake da su malaka fa'alai ka bil firar min na umurce ka da ka guje ma fitintunu wal bu'd an yi ne da ita waɗannan suna daga cikin abin da za su taimaka maka wajen mai ka kubuta daga fitinar mata na bakwai albukdu an rufaƙa isu wato ka nesanci abokai munana abokai ba aboki yana da tasiri ba. in dai baka aboki da bawon allah to kuwa za ka samu matsala domin ko a magana sai ya jefa maka bata ko a magana sai ya jefa maka sabo ko da baka aikata ba to kullum ka ya ji sabon kuma jin sabo haramu ne haka ne ko sai ya jima maka wasu abubuwa na shubuha shi yasa za ka samu da yawa daga abokai suka halaka musamman matasa yara wani ya koyi shan taba saboda abokinsa wani ya koyi neman mata saboda abokinsa wani ya koyi sata saboda abokinsa wani ya koyi rasar kunya wa manyan mutane saboda abokinsa yana yi duk da haka ne da abota ne ake samun wannan shi yasa annabi yake cewa almar'u ala dini khalilihi mutum in ka ganshi yana kan addinin abokinsa da yake kaunarsa yana kan wannan addinin abokin nasa da yake kan saboda tasirin da yake da shi annabi ce falyanzur man yuqali ka duba ka tantance dawa za ka yi abota shi idan ka ga yaranka suna abota da mutanen da ba su da kiki da raba su wallahi za su ɗauko halin wal hal ya surukul hal hali yana satan hali wannan kuma ko dan makwabcinka ne wallahi in dai barawo ne yana mummunan aiki to ka daina barin sa da yayan in ba haka ba to zai jara saboda kun san shiriya ta fi wahala wahalar ta kuma shine tana saba masa zuciya shi yasa take da wahala duk abin da ta zo da shi na son zuciya to shirya za ta ce a'a sai in ya dace da bin Allah to ita kuma zuciya tana son a barta tawala bata kuma galibinta tana zuwa da ketare ne da kuma shakatawa da wasu abubuwa da sake layi shi yasa za ka ga idan ka matsa ma yaro ya bi allah sai kai kwana goma ko wata goma ko fiye da haka kana yi mai ɓata idan ya zo rana ɗaya sai bi shi rana ɗaya wala sai lalata maka komai sai da sama baki ka rinka cewa shekara fa kaza yaron nan fa yadda kuke ka wani lokacin inda labari za a baka ma sai ka ce yaron ba zai yi hakan ba saboda yadda ka gani to batar haka take yanzu ne so shi yasa bangan Allah ya ce kowa zai yi abota ya kalli wa zai yi aboki da shi falyanzur man yukhalil ka duba ka ga dawa za ka yi abota saboda alhal ya hal hali yana sakan hali wannan yana daga cikin abin da zai sa ka kauce ma fitina ta mata na takwas ne alhirzu ala istiglalil waqti fi ta'ati Allah azza wa jalla لأن الوقت نعمة كما قال تعالى أي كما قال صلى الله عليه ne نعمتان مغبوط فيهما كثير من nan. as-sihhat wal fara kai kwadayi akan ba da lokutan ka muhimmanci wajen yi Allah da'a idan ka samu lokaci sarari kana jin ka kamar free kake ba wani ba wani abu to ko dai kai kokari ka suka zuciyarka da ambatan Allah ko kuma in kai wasa wannan freedom din da ka samu na tayar din in baka shigo da tunanin Allah ba to shedan zai shigo maka da naka tunanin kana zaune yanzu sai ka fara tunanin a ah, ai akwai wata wanda kuma watakila ma ya aje ku bari ka kira ta awa to shedan zai saka maka wani rabu da shi abin da ya kamata ka yi shi ne ka ɗauki zikirullah ko karanta alkur'ani ko salati ma annabi ko istighfari ko wani abu freedom da ka samu na tayar kar ka bar shi ya shiga cikin wani abu daban zai bata maka shaidan zai bata saboda ka saka lokutan ka zaman to masu tsada ba za ka sayar ma da shaidan wannan lokacin ba ka sayar ma ubangiji don ya baka lada amma idan ka shiga wani tunani daban to tunanin yanzu wannan lokacin da yake da tsada ka sayar ma shaidan shi kuma shaidan baya biya da lada yana biya ne da zunubi ya bata maka lokaci kuma za ka biya da zunubi da aka kai amfani da lokacinka ko istighfari ko tasbihi ko addu'a makanta ko wani abu mai kama da kada zai ka ba lokacin ka ya zama to mai na banza saboda annabi ya ce ni'ima guda biyu da yawa daga cikin mutane ba su ankara da su ba su gane muhimmancin ba da yawa daga cikin mutane lafiya da yawa baya kula da lafiya ni'ima ce ba ƴar karama ba Allah ya baka lafiya ka samu lafiya ni'ima yanzu ka san wani ba maganar azumi yake ba maganar ya za ya samu sauƙi yake yanzu ka san wani ba maganar wai a'a zai ci nama ba yanzu wani ba maganar wai a'a zai je kwanta da iyali ba ne yanzu wani ba maganar wani a'a zai sha jus ba ne ko wani abu da duk ka sani wanda ake jin daɗi da shi yanzu wani ba damuwar su ne maganar wani ciwon za a je a nemo kuɗi ko zai je neman kwangila ko wani abu mai kuma da haka ko zai kasa a kasuwa duk ba wannan bane a gabansa duk waɗannan abubuwan da suke kallo su a matsayin ni'ima shi yanzu banza ne a gurinsa abin da ya fi damun su ya samu lafiya to kai sai Allah ya gode maka ita ya kamata ka gode ma Allah da ita ba wai yanzu kuma za ka ta neman ina sabo yake ba farag shi ne dama ko tayar tayar ɗin da aka baka shi a kan wannan gaba da yawa daga cikin matasa ku yi haƙuri kuna wasa da tayar ɗin da allah ya baku mutum ya shekara goma sha takwas alƙalami na ubangiji yana kansa dokar ƙasar ma tana kansa haka ne ko har yanzu tayar din da aka ba shi da ƙarfinsa da lafiyarsa da zai iya tsayen zai iya neman abin da zai rufa ma kansa asiri yana zaune yana zaman banza har yanzu ya kai shekara ashirin yana zaman banza ashirin da biyar yana zaman banza talatin yana zaman banza bai yi makaranta ba bai koyi sana'a ba bai riƙe addini ba yana zaman banza Na ya ce da yawa daga cikin mutane suna imautuwa suna gafala da wannan ni'imar watakila yana da shekara sha yana karatu kila ya hada da wata sana'a ya kware a kanta kafin ya gama makaranta yi wannan hanyar sai allah ya buɗa masa sai ya gama tukunan shi yanzu karatunsa ba maganar wai zai sayar ma gwamnati ba ne a sai dai gwamnati ta nemi abu a wajensa amma shi yanzu sana'ar da ya koya ma kawai ta ishe so ya kafa ma kansa zai yi family zai yi gida zai yi abin hawa zai yi mata zai yi komai duka watakila bai ma cika shekara arba'in ba to amma sai ka samu a irin wannan al'ummar za ka samu tun yana ɗan shekara goma sha biyar yake gararan ba a titi yanzu har ya kai shekara arba'in a ƙasar nan ko taku ba da shi balle ka yi tsammanin zai gina gida takun kasa bai mallaka sannan ba shi da abin da zai iya nunawa na cewa yana da jari har yanzu bai iya mallakar dubu goma ko ba da kai nake ba dan na ga kana sun da kai ba da kai nake ba wallahi ban ma san kai haka ganke ba ban ma san ni ba wallahi magana ce kawai da ke sai ga mutum ya shekara arba'in har yanzu bai iya yin komai ba ya yi wasa da mai damar da Allah ya bashi da lokaci kuma ita wannan damar tana samun manya-manyan mutane daga cikin ma'aikatan gwamnati su ma ba su amfani da damar su da yawa daga cikinsu kana famsar har yanzu akan famsar da take ba ɗaya mutum da ka ɗaukar ka ba mu aiki ba wanda ka iya taimakon aiki me kai kenan kaga duniyar ma baka iya tinta ba kenan da ka iya cin duniya tun da ka san dole akwai ritaya ka sani dole ai sai ka gina wasu na kusa da kai ka ba su aikin su ma su taso duk ranar da kai ritaya to watakila ba ka da abin nan ba ka da komai su za su rinka dan kewayawa wani oganmu ne wallahi ya taimake mu lokacin yana nan wani ya dan sai maka yar gwanda hakorin kama ba su da karin karin kalata to ba ka da wannan dabarar ma kwata kwata gaba da kai kawai lokacin da kake famsar wata kai famsar ne kawai sai gadara a gani da ya haƙuri ni ba da kai nake ba baka taimaki kowa ba wannan fursa ta take wani ba ma famsar ba ya rike matsayin minista ya rike wasu abubuwa mukabai ga sunan barkar wani ba famsar ne da kansa amma bai iya amfani da damar sama. ba har ya zama yana bilin bituwa kaga wannan damar annabi yake da yawa daga cikin mutane suna karanta ba ta amfanuwa da da ita wani shugaban kasa zai sai bayan ya sauka zai ta dama. a ah, to lokacin da ba ka yi amfani da shi ba duk yan uwan ka kore su duk mutanen bangaren kama ba su ba yanzu kuna ganin wasu daga sun samu dama nasu kawai suke gina nasu na ga wani kwanan da yana ta wani lissafi wane ne kaza ne wane ne kaza ne wane ne yana cikin gomu amma yana cewa kaza ne wai duk waɗannan 'yan ƙabilar wane ne eh yana da shi kuma kamar gangir yake kuna kallon sa kamar bai san me yake ba na abi ka san magana kai yana nan yana amfani da damar ba ku kuma na ku in ya zo ba zai amfani da damar ba sai na dama wannan annabi ya ce da yawa mutane suna rabtana daga wannan abu ka samu dama ba za ka yi amfani da ita ba kenan sai ka zauna sai kuma an zare zaren an kwace mukami sai ka zo kai ta nadama kama fara tunanin cewa ah, yanzu ina za ka je ka zauna wannan tunanin zai zo maka bayan an karɓi mulkin ina za ka je garin da aka haife ka sai ka ga yana nema a fi ƙarfin ka saboda kai ma kowa komai ba ba bai kaunar ka kowa haushin ka yake ne shi ya saboda haka dole eh, watakila suka kirkiro wannan karin magana daga duniya sai ka nuna saboda duk za ka bar yan uwanka sai ka koma can za ka fi bariki sai ranar da ka mutu za a aiko musu sai mana saboda baka amfani kanka wa malami damar sai ka kika abin da dinka akwai wani mawaki da yake wata magana yana cewa wai eh, babar idan za ka je mulki an yi an gama wallahi wannan wannan mawakin da ya wannan wakar ya kamata duk wani mai mulki ya saurare ta ka saurara ka ji abu idan masu kalan lahu ba su gaya maka ba to ga mai kala da zanga zai gaya ba wallahi malam idan ka yadda yake suranta abubuwa malam surorin kuma duk haka suke faruwa ya ce yanzu ba motocin convoy waɗanda suke raka a yanzu duk babu su ya ce ya wani gaya, ga da kowa ba kowa duk ya tafi ya bashi ya ce da mai wanki da guga yana wanke masa komai ya rinka sawa riga sai wanda ya zaɓa ne yanzu babu su ma'aikatan gidansa wanda ake biyan su yanzu ba zai iya biyan su ba kuɗin makaranta ya gagari 'ya'yanka ya kasa yadda zai yace kuma ga tarin fuka ya kama shi ba magani da idan kana jin abu kuma aka din ne damar ta kuke yanzu ba kai komai ba da wata kila ta dan gina wasu da shi ne za ka samu za ka samu sauki ba mutanen mu haka suke duk damar ta da ta samu ba a amfani da ita so wani lokaci yana bangaren matasa ga dama ga karfi ga komai su abin da za su yi ba wani lokacin kuma mukamai na gwamnati ga mutane sun samu mukami da su taimaki ma abin su ba za su iya taimakon yan uwansu to haka dama da za ta kubce sai a zo a yi takwafa abu na tara da zai kare ka daga fitinar matar zikiru kissatu yusuf alaihi salam karin ajin karanta suratu yusuf ka kalli kissar annabi yusuf bari da ɗan samarajin kaɗan annabi yusuf matashi yaro ne matashi kyakkyawa kyakkyawan mutum inda har wasu malamai suna ganin suna magana an ba shi rabin kyawun al'umma zai dai wannan bayanai ne kawai na malamai suna ta abin an jefa shi a rijiya ƙur'ani ne ya fara an fito da shi sai aka saye shi a matsayin bawa da dubi kaskanci ne ko wa sharahu bi samanin baksin darahima ma'duda suka sayar da shi dan kuɗi kaɗan kaskantaccen ma kuɗi dirhami yan kaɗan aka kai shi gidan minista ko na daga nan mata ta ga kyansa take sha'awar ta rurrufe kofa sai ya yi zina da ita amma hujjar da yusuf yake bayarwa kan ba zai yi ba hujja ce ta cewa ba zai ci amanar mai gidansa ba rabbi akirbi masu waye ko ya girma wa kwanciyar kulna asha lillahi ya ce shi ba zai yi wannan aikin ba ya ji rigima ko bai shiga ba ya shiga rigima haka suka runtumo ƙur'ani yana fara tana gudu yana gudu wasabaqa albaba ɗaya ake yi yana nema ya buɗe ƙofa ya gudu Wataƙila da kai ne ka ce ai gara fasa ta zaba gidan minista to shi a a'a ba zai ci amanar mai gidan ba kuma haka aka fito kwaɗan aka fito bakin ƙofa. sai da mai gidan yanzu da shi da matar da mai gidan suke suke tsere kawai ba abin da ta faɗa yi da halalar ba mai gidan da gashi na a bakin kofa yanzu an fito a gurguje kwanar ita da fara magana ma jaza umar da bi ahadi kasuwa yanzu abin da take faɗa ka gaya mun kai sarki yanzu me za ka faɗa ga wanda yake neman matarka da mummunan abu ka dubi makinka alafiya rawar ta kuyi annabci ita ta neme ni ba na so to ni duk ba wannan labarin nake so in baka ba abinda nake so in baka labarin shi ne, wannan yar muddar kamar ranar da muka tambaya muka ce waye ya taba zina da sai mu tambaye shi tsawon lokacin da ake ana yin zina akwai wanda ya taɓa yi ya gaya mana minti nawa ake <laughs> na ga kamar wasu ne su kan sun kuyar da kai haka kamar ba ta zaune a haka idanu to ka kaga illar laifi kenan ba wanda zai fada kuma ko da ya taɓa yi ya tuba ba da zai iya fada ba kuma mu ma ba ma son ka fada wallahi ba masu saboda fasha ce alfasha ce ba a san jinta abin da nake son isar da duk wani wanda yake jin zai yi ko zai yana da shi shine yar muddar lokacin watakila ka kaddara minti goma da yusuf misali bisa kaddarawa a ce ya yarda minti goma ya bata rekord ko bai bata ba na rayuwar gaba ɗaya har ta lahira wata kila amma haƙurinsa na minti goma ya sa aka saukar da surar yusuf mai aya ɗari da wani abu don shi Ɗari da daraja ce ko ba daraja ba kai mai na zina ka haƙuri mana kai ma ka samu wannan darajar kuma bai taɓa fa auren ba yaro ne amma ya ɗauki wannan ya ɗora ya tafi a kai Allah ya ba da tabbaci da kazalika nasrifa al-fusuq wal fahsha inna min ibadina al-mukhlasin ko ka ce da ko duk wata kira'ar da kai dama ka karanta kowace tana daidai da yusuf yake haka muka juyar da alfasha daga barin saboda yana cikin bayan mu wanda muka tsarkake ko kuma yana daga cikin bayan mu waɗanda suke neman tsarkakuwa a wajen Allah wannan tayar ɗin da ya hada ya ba wa yusuf daraja ita ya kamata ka kula da za ka raba fom misali wa mazinata ka raba fom misali a tambaye su tsakani da allah kuma su faɗa tsakaninsu da allah kuma su yi takin a kai a rubuta ba'adar zina alfarah awil uzur a rubuta ka yi takin a ƙarƙashin ɗaya a ne ko b bayan ka yi zina farin ciki yake zuwa ma ko kuma bayan ka yi zina baƙin ciki yake zuwa maka ka yi takin a kan ɗaya ka faɗa tsakaninka da allah ko ba gane maganar ba to da za a samu wani ya jarumta ya gaya mana ya san abin da yake faruwa saboda haram ba za ka taɓa yin ta ba a yadda aka ba mu in haram duk wanda ya yi ta sai ya samu damuwa sai ya yi da dama don haka kenan in ka ɗauki wannan ƙa'idar duk wanda ya yi zina to sai ya yi baƙin ciki idan kuɗi ya biya zai yi baƙin ciki domin duk abin da yake ji ya tafi babu lada kuma akwai tsoron kada ta ciki akwai tunane-tunane iri daban-daban kai kafin ya kai ga zunan sai ya zama munafiki haka malamai suka ce zai yi ƙarya zai yi leƙe-leƙe kafin ya ɗauke ta Ba ya iya fitowa fili waɗannan illoli sau da kakin san yusuf ta isa idan ka duba ka yi makan ka faɗa lokaci yayi to shi kenan sai mu bari inda da lokaci ya ai musamman ya sako ne kuma mutane sun sun mene menene ko to waɗannan alwukaya su ke zan min nisa an gane wato kariya akan abubuwan da suke hana mutum ya afka cikin fitinar zina ba so mu taba wani abu asbabu qurbin zina wadannan abubuwan da suke kusanta maka zina ko abubuwan da suke jawo ka kusa amma ba lokaci yau da ka zamu mu ajiye a nan gina sai haɗuwa ta gaba insha Allah ma'aduwar na na ok sai haɗuwa ko ana son tafiya da wuri ko gidan ku da nisa wa kike ne ya sha rana eh, to mu da muke hada zufa kai tana zaune ba ni ba zo ka dake hada ba amma kai kana zaune ne to Allah ubangiji ya karba mana amin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد ibrahim باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ya Allah muna tawassuli da sunayen ka mafiya tsarki ga bayan ka nan da azumi a bakunan su sun saurari littafin ka ciki da waje ubangiji kowa yana da bukatar ta alheri wanda ba za mu iya sani ta ba Allah kai ne ka san bukatar kowa ubangiji ka biya masa bukatar sa idan an tashi komawa gida muna roƙon ka ya Allah ka isar da kowa gidansa lafiya kuma ka haɗa shi da iyalansa cikin farin ciki Allah muna da bukatu iri daban-daban muna roƙon ka biyan su ya Allah Allah muna neman tsari daga sharrarki sharrarki da yawa da ba mu san adadin su baka kare mu daga dukkan wani sharri muna roƙon ka ya Allah ya har mun nan ka zaunar mana da ita lafiya tara mana zaman lafiya ciki da tare mu daga dukkan fitinar masu fitina Najeriya ubangiji muna roƙon ka ya Allah ka kawo mata azabi ka zaunar da mu lafiya ka masu shugabanci a cikin wannan ƙasa su taba wato tausaya ma wannan al'umma Allah ka yi riko da hannayen su wajen tausaya ma al'umma ubangiji ka taba zukatansu tausaya Allah don su bi tausayin al'umma Allah muna roƙonka ya Allah an saka mu a gaba idan akwai masu hannu a cikin za su shirya su shirya su in ba za su shirya ba Allah ka rusa su Allah ko da ko suna kusa da mu ka rusa su ya duk waɗanda suke neman arewacin nan da bala'i da neman na ka saka da sai an ga ya mu ubangiji ka gaba ya su ya Allah Allah ka gaba ya su kafin su gaba ya su ubangiji ka gaba ya su ya Allah ya Allah ka nakasa su ka hana su tunani mai kyau ya Allah Allah ka hana su dacewar tunani wajen su baka wanda ya hana malam ka daga hannu mana muna roƙo ba za ka daga hannu ba a ai shi Allah ya ke yana jin kunya ka daga hannu ne ba ka saboda haka muna roƙonka ya Allah ka tsare mu daga wannan fitattun ya Allah wajen ka zaunar da mu lafiya Allah muna roƙo ka ba mu alkhairin ya Allah wajen muna neman tsari daga dukkan abin da annabin kai da mai tsari da shi muna roƙonka alkhairi da dukkan abin da annabin kai roƙe ka shi na alkhairi ya Allah bana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين ba